بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحم وطروء المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا للأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحفاظ مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يزك بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سابقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسيدت الدنيا بأنوار شروقه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي خلق الخلق وأخطاهم عددا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أخطاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق جكا yabo بوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa mahalicinmu wanda ya raya mu zuwa wannan wata mai albarka ya ja kwananmu zuwa wannan yini mai albarka yinin farko na watan ramadan babu shakka ni'imar allah subhanahu wa ta'ala ta cika a kanmu ni'imar allah subhanahu wa ta'ala ta kewaye dukkan ɓangarorin rayuwarmu ba abin da za mu yi sai tsara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imominsa mabambanta ka buɗe ido ka lalabi jikinka ka taɓa ka har yanzu kana da rai a ranar farko na watan ramadana ko kuma tun daren tun faduwar ranar jiya misali inda daga lokacin ramadanin ya fara kaga kana da rai babu shakka Allah subhanahu wata'ala ya mutu ni'ima da ya rage sai wannan ni'imar da aka yi maka ta karbe ta hannu biyu ka karbe ta da zuciyarka kafin karbanta da hannu aikin zuciya kuma shine yake jagorantar gabi zuwa yin abin da Allah yake so da manzansa shi sa muna ƙara maimaitawa الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله shi har a cikin ayoyin alim Allah subhanahu wa ta'ala ke wani kafiru ma a rama a daku wala Allah ko ta shi sai aka godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala na tsarki Sudai alarma yana karanta waɗannan ayoyin bari mu samu ribar kafa kafin mu ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya bude ayoyin da kutiba alaikum siyamu kama kutiba da alladhina min qablikum la'allakum tattaqun haka ambaci la'allakum tattaqun ko sai aka ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun haka ambaci godiya tsoron Allah sai godiya ga Allah وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إرشاد شرير شن أجبا سي الله سبحانه وتعالى الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون شأك جمع مجانا أكن أزمي آية فرقو شأك مجانا أكن أزمي الرزي تد مجانا أكن صورا الله ayar karshe wacce daga nan aka shiga sabon bayani ita ma aka rufe ta da tsoron Allah a tsakiya kuma sai aka ambaci godiya ga Allah aka ambaci shirya sako a nan shi ne duk lokacin da bawa ya ji tsoron Allah kyakkyawan tsoro to Allah zai taimake shi wajen gane abin da ya kamata ya yi wanda zai taimake shi wajen kusantar Allah Ko duk aikin da za ka yi a ka na bawa yana da alaka ne da shukur yana da alaka ne da godiya shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce i'malu ala Dawuda shukura ya ku mutanen gidan zuri'ar annabi Dawud ku yi ta aiki kuna masu bayyana godiya wannan alaikum salam shi yake bayyana mana sirrin da yasa aka ambaci godiya bayan tsoron Allah za mu zo a gaba insha Allah kila a majalisun gobe mu dan fara da bayani akan wannan bayan wannan sai aka ambaci shiryarwa ma'ana idan ka samu tsoron Allah aka yi aiki to babu abin da ya rage sai ya kasance wannan aikin ya zama bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana haskaka maka hanyar shari'a wannan shine la'allahum yarshudu to duka an hade an gama komai to kuma karshen magariyar cikewa a ƙara samun wani tsoron Allah na musamman aka ambaci ba "Yi yubayyinu Allahu lin-nasi ayati fi kadhalika yubayyinu Allahu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun akwai bambanci tsakanin takwa ta farko da kawa ta biyu wannan wani karatu ne mai dan zurfi mun haɗa gaba kila ma faɗa a taƙaice dai godiya ga Allah subhanahu wata'ala muke yi a wannan rana ranar ɗaya ga watan ramadan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallama garin makka zuwa madina da shekara hudu wanda ya daidai da 23 ga watan maris shekara ta 2023 yau ranar alhamis ya Allah muna roƙonka kamar yadda ka ja kwananmu zuwa wannan yini mai albarka ba don halinmu ba ba don wani tsarki ko wata sufa ta musamman da muka bambanta ga waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ba inna ma ajali ne da ka ja namu zuwa yanzu ba abin da ya gagare ka muna roƙonka ka tausaya mana ka karɓi ayyukanmu ka raya mu rayuwa mai albarka in ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau ya Allah daga ramadana da ya wuce zuwa yanzu kai kadai kasan irin abubuwan laifuffuka da zinabai da muka yi wasu mun manta ba za mu taba tunowa ba amma kuma rubutun da kai umarni ya kiyaye komai littafi ya kaskanta komai amma dai an ta arhamun rahimin sai mai tausayi ne mai jin kai kuma rahamar nan eh, a jin kanka mu masu tsananin bukatar ka ne muna roƙonka kai mana gafara ka ji kanmu ka gafarta mana zuban mu gaba ka amma yadda muka sani mun saba a duk shekara in za mu fara tafsiri ranar farko mukan karkatar da akalan tattaunawa mu ne akan ramadana da ramadan sai rana ta biyu shimfiɗar kasance akan ƙur'ani sai mu ci gaba da karatu to yau ma tattaunawa mu za ka kasance ne akan ramadan wa'azi na musamman da faɗakarwa da jan hankali na mai magana da kuma su sauraro akan bayyana alkhairi da albarkar da muke ciki na wannan wata wanda ya kamata mu yi kokari mu ci riba mu ci gajiyar wannan wata mai albarka kafin mu ci gaba godiya ta musamman bayan godiya ga Allah ga jagororin wannan masallaci na agda islamic center wanda yake garin yola jihar adamawa a kokarin da suke yi wajen samar da conducive atmosphere ma'ana yanayi mai kyau na ibada wanda yake taimaka wajen samun nutsuwa da kuma goyon bayan da suke bayarwa akan tsare-tsare da shirye-shirye na tukun da ake gabatarwa a nan wanda ina jin nan gaba saboda fadin karatun ma har da barbanci za a fara karatun tunda ana yi na fulani eh, Allah ya saka da ne su eh, jagorori Siyaman eh, da vice da sakatare amalin Madibo da kuma imam malam jikahil da har da admin bawan Allah da sauran masu ba da gudunmawa ta musamman wajen kulawa da amarin tsafta da tsaro kansu kowa yana da gudunmawa ta musamman ga wannan aikin alkhairi muna roƙon Allah ya saka ma kowa da alkhairi bayan haka duk lokacin da aka taru ana ƙoƙarin shuka alkhairi to akwai waɗanda idan kika bayyana a majalisi suna tsara ma al'umma farin gwiwa saboda aljannan nan da jagora da sarka kowa yana nema ko ba haka ba kamar yadda kake jagoranci a siyasance a mulkin to kai jagoranci wajen neman aljanna wajen neman aikin alkhairi ko kuma neman yardar Allah shi ta muke farin ciki da bayyanar mai girma gwamna alhaji amadu umar sinjiri gwamnan jihar adamawa da yadda dama ya saba kullum wannan majalisun da shi ake yi so wannan alama ce ta alkhairi kuma karin kwarin gwiwa ne ga mahalarta wannan majalisi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi ya ƙara marayuwar rayuwar mu albarka ya dace da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira bayan haka jama'a kamar yadda muka ambata cewa daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah subhanahu wata'ala gabawa ya bude ido ya ga har yanzu yana da rai wasu daga cikin 'yan uwanka makusantanka abokananka danginka waɗanda ka sani da wanda kake jin labari kwatsam ajali ya zo musu ajalin nan ya zo musu ne ba din sun tabta wani aikin ashe sai aka canza tsara aka ce to su tafi ba sai ajalin ka ba ba din kai din bawan Allah ne ko ka kullun kana masallaci ba a'a li kulli ummatin ajal ko kowa yana da lokacinsa inna ajal Allah idza jaa la yu'akhkhar idan lokacin ya zo haka kowa zai tafi to babban karatu babban darasi ga wanda har yanzu yake numfashi shine ya dan taka birki ya ce a ah, ni ne yasa nake da rai har yanzu amsar dai ka san ba wani aiki na musamman kai aka ɗaga maka kafa ba in akwai aikin to ka nuna mana aikin ka ce ina kyauta zaton aikin ka gane yasa aka bani saboda an karba ne ma har da zaka tana da lamuni da ashwaran cewa an karba har da zaka yi tsinkaho da shi ka ce shine dalili aka baka sani ba to tunda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara yau kana da rai a shi dama ce Allah ya bada sai sauri ka tsara tasbihi saboda Muhammadu da Allah da Ahmad da Shehu da ta sani waɗanda sun bar duniya suna da burin ina ma da za su samu damar da za su dawo su tasbihi ko ta guda ɗaya kuma tasbihi guda ɗaya ba koda ba ne din tasbihi guda ɗaya da kyakkyawan niyya tare da ƙarshen zuciya da halarto da girman Allah idan Allah ya karba ya kai ya kai ka aljanna kaga ashe babu shakanta ce wani yana burin ya dawo ya zo ya yi tahmidi ya ce alhamdulillah sai kuma yanzu daga la'asar zuwa yanzu so nawa ka alhamdulillah wani yana so ya dawo ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wani yanzu yayi awa 24 bai faɗi wannan kalmar ba ko ba haka ba kaga akwai matsala za ka ka gane girman alkhairi da girman ni'imar da take ciki sai kai sauri wajen ba ce ta kai ruko da ita a cikawa ruko abu na gaba mai matukar muhimmanci shine ba tunawa da cewa ni har yanzu kina da rai ban san yaushe zan bar duniya ba a'a in ka tuno wannan akwai saƙon da ake so ya cikin zuciyarka wanda ya fi wannan muhimmanci shine wani shiri wani tanadi kai matafiya to lokacin da kake bukata na tanadi shine fa ka samu yanzu lokacin da kake bukata na guziri na yin kyakkyawan shiri domin yin tafiyar da babu dawowa shine yanzu Allah ya turfa ka nono sai ga ka kana da rai har yanzu babu mamaki kai mai jina ke mai jina misali ko ma waye babu mamaki shekara 45 shekara biyar, shekara 50 da kai a duniya kila har yanzu ayyukan mutum a tagala suke akwai abin da ya har yanzu ayyukan ba tafi ba ce yanzu ne watan ramadana na bana za a yi maka cewa to ka wuce ka zama dan aljanna kila duk shekarun nan yanzu ne za ka samu kyantuwa daga wuta ramadana bana yana da girma ko bai da girma yana da girma ka yi ramadana so 60 so 50 kila dukkansu suna da kura akwai wata kura da gajimari da tsarin da yanzu ne kila za a samu kyakkyawar tuba daga zuciyarka za a samu connection kusanci ga Allah subhanahu ta'ala za a nemi yardar Allah a akwai wasu laifuka da kai da ka nemi gafarar Allah sai aka an maka gafara to yanzu sai ibadojin ka duk sai su to inda baka zo ramadanin da zaka samu wannan ba a ga wannan yake nuna mana falala da alkhairin da muke buɗe ido ka tana da rai a cikin watan ramadan har yanzu wata cikakkiyar dama ce na ka zana jikinka da zunubai manya-manya da ƙanana wanda ni na san na yi kai ma ka san ka aikata kowa ya san ya aikata shi yasa waɗannan lokuta da muke gani ramadana zuwa ramadan juma'a zuwa juma'a hajji zuwa hajji umara zuwa umara ai daman maki ne ake samu domin aikonanzan alkhairi kai kuma mai hangen nesa ce kai sauri a garzaya a fitar ɗari uku in acceleration na naka ke haka ko fiye da haka domin cin ribar lokacin da kuma amfani da shi dama ce na ka wanke gabanka daga zunuban da suka aikata akwai laifin da hannu kai akwai laifin da baki kai akwai laifin da da ida kai akwai laifin da da kafa kai to ramadana ruwan sama na albarka da rahama ne ke sauka a ciki wanda idan ka samu kanka a ciki dama ce na kai wanka da ruwan rahama na cikin ramadan domin ka wanke ka daga datti na zunubai shi yasa malamai masana sirrin ibadoji suke siffanta ramadan a matsayin wata hanya na tsarkake datti datti nan sawabun nan zuciya ne ko kuma na gabbai kamar ka ce sophisticated cleansing mechanism misali sophisticated cleansing mechanism wani wani kayan aiki ne mai kaifi mai daraja mai tsananin tasiri wanda yake tsarkake jiki da zuciya daga duk wani dace mun fahimta ramadana ke ramadan jama'a wata makaranta ce wani kwas ne za ka tafi na kwana 29 ko kwana 30 shi yasa domin ka tuna da kai cewa kwanakin ba su da yawa sai Allah ce ayyaman ma'duda ayyaman ma'duda kar ka manta fa kwanakin ba su da yawa yanzu shi har an yi ɗaya goben jibi yanda kake tuna ramadana na bara ya kare da sauri to insha Allah insha Allah anan <laughs> fi mahalliya ana ba na so ba ne haka za ka ga wannan ramazanan ya zo ya wuce sai ya fi na bara da saurin wucewa haka na gaba haka na gaba kullum a guje zai rika wucewa har a kai lokacin da kamar walciya zai zo ya sani saboda haka ayyaman maduda kwanaki ne ta takaitattu fala'in sai dai shika fita da albarda kwanaki ne masu daraja masu tsada ga wanda Allah ya taimake shi ya fahimci wannan daraja da wannan matsayi har ka yadda ka zama ga wani abu a kan matar sarki da da ido da na gani da da ido da na gani kai kasance ga alkhairi kana tare da shi amma ka kasa cin gajiyarsa ka kasa cin ribarsa makarantar nan ko kudin nan da ake yi a cikin ramadana na kwana ashirin da ko kwana talatin misalin shi misalin kamfani ne ko wata ma'aikata da za a ba ta guraben karo karatu guraben faɗaɗa ilimi na ma'aikata sai ma'aikatan nan ko kamfanin nan su zo su ce to ina ma'aikatanmu ku zo zane ƙuri'a a tsakaninku mu zaɓo a cikinku waɗanda za su je su wakilci wannan kamfanin ko wannan ma'aikatar domin su je su koyo wani aiki wanda zai ma ma'aikatar mu zai kawo mata ci gaba ya zama alkhairi sai aka zaɓe ka shi ne sauraro na kana da cin wanda aka zaɓa wasu kuma kana ci kana gani ba a zaɓe su ba za ka tura ka aka kashe maka manyan kudade aka baka damar kujera ka zauna a wannan kwastan. da ka gama ka dawo kwana 29 ko kwana 30 kana zuwa ga mutane dubbai a ma'aikatarku ma'aikatanku ba su samu zuwa ba sai aka zo aka ce maka wane kwastan nan da kai na kwana 29 ko kwana 30 ga mutane an tara abokanan aikinka wace fa'ida za ka faɗa musu daga cikin fa'idar da ka samu a wannan tafiyar da kai sai ka ce a ai layicin da na yi tafi abinda na yi yi daga ɗan baccin nan sai kan kwashe kafa in ci abinci sai danna dannan waya sai zama a majalisa sai zuwa wajen cilan in san wani ɗinki ya yi min sai ka a haka ka gama kwanan na wasu kwana 29 ko kwana 30 shugaban kamfaninta da wani ido zai kalle ta idan aibatawa da muzanta ba to wani ramadana almasalul ala magana a kan ramadana ta wuce wani ana so a cikin kwana talatin nan ko ashirin da tara ka samu sauyi ka samu canji na hakika na gaskiya a cikin rayuwarka ana so a samu wani kusanci tsakanin zuciyarka da mahalicci kusancin da jiya in ka waiwaya za ka ce kai jiya da shekaran jiya kafin ramadana ba a nan nake ba yau na ƙara gaba mun fahimta ana so a cikin kwanakin ramadana ka ƙara samun sauƙin aikata alkhairi wanda shi da shekarar jiya alkhairan suna maka wahalar ne amma da yake yanzu ka rage nauyin zinabai kuma abu in ya kasance bai da nauyi ya fi sauƙi tashi to ce kasance jikinka yanzu bai da nauyi babu kasalar ibada babu lalaci wajen neman yarda da Allah ana so ka kama wannan kwastin na kwana 29 ko 30 ka samu kyakkyawan guziri na tafiyarka zuwa lahira tafiyar da dole sai ka yi ta maganan nan da nake yi wata rana wani ramadana zai zo wani a cikinmu ko cikinmu ba ma nan dole dole sai an yi wannan to wani guziri ka samu kai daga wannan ramadana din da aka shiga yanzu bayan da za a yi ka samu guziri sai in tun yanzu ka yi niyyar samun guzirin mun fahimta yanzu misali mutum ne ya ce maka wane ka zo wajena zan maka wata kyauta ta musamman amma ka zo da inda za ka zuba kyautar ka zo da leda wani ya zo da gudana mazo wani ya zo da kilo wani ya zo da trailer wani ya wane ya fi kyautar wane ya fi shirin ɗaukar kaya yawa kuma yanzu in ka shiga da ramadana ko ba komai tare da shi baka shirya daukan guzuri ba to ko lailan nan ba za ka rike ba baka shirya daukan guzuri ba ko yar gana gwazuwan nan ba za ka rike ba to amma idan ka shiga ramadana da niyyar cewa da yardar Allah zan rike wani guzurin da zai zama min haske akan hanya ta ta neman yardar Allah zan yi guzurin da zai kai ni zuwa ga birnin rahama zan yi guzurin da zai rage mun isi da firgitin kiyama zan yi guzurin da abin da zai zama mun haske a kabari to sai ka shiga ramadana tare da shiri na zuci da shiri na gabai da shiri na kwakwalwa wanda wannan shine abin da ake bukata in ba aka ba wallahi alazim ramadana zai kare ka dawo kamar wanda laraba suke ce masa adadin kuffai hunai kun san wannan karin magana ai kufai hunai ya yi tafiya ana sa ran zai dawo da tsaraba da kayan aikin da abubuwan alkhairi amma sai ya zo da kufi ko kuma takalmin hunai wannan wata karin magana ce ta larabawa babu laifi magan amfana da ita kafin mu ci gaba a garin kiraki a wani gari da ake kira eh, haira a jira ko a bakar ko a hira akwai wani gari akwai wani bawan allah da iskafi ne iskafi shi ne wanda yake kira kakanni to ya shahara da yin takalma na musamman na musamman yanzu kamar yanzu kake ba soli ko kuma r&d ne ko mai da sauransu irin takalma na musamman da Eh? Allah ma masu gafara su rai eh, takalmi na musamman to sai wani balaraban ƙauye sai shi kuma ya je fatauci ya bar garinsu watanni masu tsawo ya je fatauci to kasan ayin fatauci ya yi in za ka dawo za ka zo da tsaraba da iyalanka da 'ya'yanka da sauransu sai ya zo da abin hawansa tare da kayan haramansa to yana wucewa da ya shigo cikin iraki da ya ga shagon wannan ƙwararren mai kera takalma ita ah, bari in yi tsaraba takalma shi an daɗe ana tsaraban takalma ko da ya shiga sai ya tsayar da rakumansa ko abin hawansa a gefe ya ɗaure shi ya shiga shago a abuwan da ya daure shi ba sai ya da shi ya dogosar da shi ya zaunar da shi sai shiga shago da niyyar zai sai kakanni ya ga wannan ya juya ya taba ya ga wancan ya juya ya taba ya ga wannan ya juya ya taba to shi shi da takalmi ya ga zubin shi da irin abun hawan da ya zo da shi miyan shi ya tsinke ya ce kai wannan babban kwastoma ne zai yi mana shi kasan ana haka in ka shigan mutum galibi duk mai sana'a idan ka je siyan wani abu yana fara kallon lajikin ka ne idan ka je siyan takalmi da ka shiga zai ga wani irin takalmi ka sace ya gane wannan abokin ciya ne ko ba ka ba in ka je wajen an gugu mai shi da huluna da ka zo zai ga kasa kanka ya ga wannan wanjiri ne haka misali to wasu kuma kaga suna ba da price ko girmamawa ce ta abin da ka zo da shi na abin hawa to ina ganin da ya ga kayan da ya ɗauko a kan rago wannan ta ya fahimci wannan mai fatauci ne tare da shi akwai tsaba sai duk ya zubar da sauran kwastomomi da dawo kan eh, shi wannan matafiya ya gama zagaye a cikin shago ya juya wannan ya juya wannan fatar ta ina ce wannan kaza irin masu fata masu shaguna lokacin ya gama to ala kawo kasuwa ya tafi a daidai wannan lokacin kuma sauran kwastomomi masu sin su yi siyayya su kuma ransu ya bashi ya shagala da wannan su suka tafi kaga yanzu bawon bawon can bawon can to iskafi karin ya baci ya ji daɗi ba ya sanya guri ya kyauta da zaton cewa zai samu wani alkhairi wannan kuma da alamar ba ta mai lokaci ya yi kuma kafin fuska ba da ta juye juyen abubuwa kuma ka san ba ya za ka yi a takaice kun san laraba wanda in ake wasu daga cikin ake musu abin da ba daidai ba sai sun rama sai ce to zan rama shi ya fahimci ya yi ƙoƙarin fahimtar wannan matafiyin ina zai fuskanta wata hanya zai yi sai ya ɗauki waɗannan takalmar da shi matafiyin suka fi birge shi suka fi bashi sa'awa sai ya ɗauke su sai ya je can gaba hanya mai nisa inda ya tabbatar ta nan hanyar zai zo sai ya wurgar da takalmi ɗaya sai ya je can gaba sai ya ƙara wurgar da takalmi ka sai ya je wani waje ya ɓoye da ya je wani waje ya ɓoye amma sai ya zama kusa da inda takalmin farko yake yawa so matafi yana zuwa sai ya ga takalmin sa haka takalmin ya yi kama da takalmin da na so in siya a shabana amma guda ɗaya ne sai na ɗauki takalmi guda ɗaya yanzu mai amfanin mai zai ma sai ya bar ya ci gaba da tafiya yana ci gaba da tafiya bayan wani lokaci sai ya ci karo da ɗayan ɗan uwan takalmin ɗayan fiya ɗan sai ah ta ga irin wancan ne fa sai ya ce bari ya bar raƙumansa da abun hawa bari ya sauri ya koma ya ɗauko wancan to shi kuma wancan yana nan alabi yana ganin ya bar abin hawansa da kayan fataucinsa sai sauri ya bar wancan ya zo ya kaɗa kuma ya bar mai wancan takalmin guda ɗaya gashi a hannunsa da ya je ya tarata guda ɗin ya ɗauka yana murna na samu takalmi a bagas a banza dama yawancin masu juye-juyen abu ba siya suke biya. wanda zai siya bugu ɗaya zai siya in yana so kusa a takaice ya dawo sanda zai dawo babu abin hawa sai hubbai hunayi dama shi mutumin mai sai da kakalmin sunan shi hunayi daga nan da aka samu sunan so da ya zo gari aka yi ta murna ga wane ya zo ya ka ce sofi malam hunayi mai ka zo da shi na tsaraba sai ce ma jittu bi laki na ne rutu bi hufai hunayi wallahi ba abin da na zo da shi sai takalman hunayi saboda ya fahimci cewa kalman nan sun yi kama da nahunai sai ya raɗa musu suna kawai nahunai daga nan sai larabawa suka mayar da wannan ta zama karin magana a kan duk mutumin da dama ta samu yake cin gajiyar da yake amfani da ita a ƙarshen al'amari ba abin da zai kasance na yanayinsa sai na dama da cizon yatsa saboda haka bawan allah a cikin wannan wata mai albarka da muka shiga kar ka yadda ka dawo da kufai ne kar ka yadda ya kasance an abin da za ka samu na alkhairi an kaɗan ne a'a yi ƙoƙari duk wata ƙofar alkhairi duk wata ƙofar alkhairi da ka sani wallahi kar ka bata a cikin wannan wata in an zo rubuta sunan masu azumi kana masu sallah kana masu tsawaita addu'a ka shiga wannan duk akwai masu yawan tasbihi kana masu istighfari kana masu karanta qur'ani kana masu halartar majalisin karatu kana masu zumunci masu kyauta ma iyayensu masu ciyarwa kana masu bibiyan marayu ina suka kana masu bibiyan zawara waɗanda ba su da gata kana duk wata ƙofar alkhairi dai sunan kana nan ko da a wani wata kofar fa in lam yusibu hawa minun fa san kai ne na daya a kauyen ku ko a garin ku nan kuma na bakwai eh ka dai shiga mun fahimta amma dai yin kasa a gwiwa a kan wata kofan alkhairi a cikin wannan watan to ba karamar asara ba shi hikimar wannan zancen jama'a shine ko ita ce baka san wata kofar alkhairin ba ce idan ka shiga za ka samu karbuwa a wajen Allah in ma kuma duka za ka samu karbuwa to nurun ala nur haske haske kasance ka samu alkhairi ta kowane bangare daga cikin manya-manyan abinda ake tsara idan ka shiga wannan makaranta na ramadana na kwana 29 ko kwana 30 abinda za ka fito da shi na tsaraba shine za ka koyi abinda da ake kira alkafu kamewa daga abin da Allah zai so وتمت العرب الكف كفا لأن صائبه يكف به عما يكره وهو الذي كف أيديهم آه الكف wannan hannu kafin hannu sunan shi alkaf larabawa sun rada masa suna alkafu ne saboda me shi yana amfani da shi domin ya kare duk abin da zai cutar da shi to asalin kalmar tana da alaƙa da karewa da kamewa karewa da kamewa ka kare kanka daga abin da zai cutar da kai to da haka ka kare azuminka daga duk abin da zai kawo masa barazana sannan ka kame daga kutsawa inda Allah zai so a kutsa shi yasa kullum malaman suke ba da misali cewa watan ramadana ko azuminka kamar kai ne ka ɗauko kirat ɗan kwai ka shigo kasuwa kuma kasuwar ranar da kasuwa ke ci kuma kai haka yanzu kana so mutane ne su kula maka da ƙwanka ko kai ne za ka kula ci shi sannan akwai filmutsutsun da ke kamata ka shigo wajen ba ashe idan kana azumi akwai inda tun ka san azumin ka zai fuskanci barazana kar ma ka je wajen ka koyi alkafo ce babban karatu a nan ko asali a wannan babin shine wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ya abin da yake jama'a halas ne ba ma halas ba idan ka kyauta da niyya ka ci abinci Allah zai baka lada idan ka kyauta da niyya ka jus, ka kurbu wani abin da kake so Allah zai baka lada in ka kyakkyawan niyya kai to abin da kake samun lada a kai yanzu sai aka ce ka bari to in ka bar abin da yake halas ko abin da ake samun lada to ina da kuma abin da yake fuska da Allah Allah zai so shi ya fi kamata ka bari kenan to in ka iya kamewa akan wannan to me yasa ba za ka kame akan wancan ba saboda haka sai azin ya koya maka kamewa akan ganin abin da bai halatta ba ya koya maka kamewa akan taba abin da bai halatta ba tun daga abin da ya halatta an ce yanzu kanka taba duk da naka wata irin tabawa tabawar ci misali abinci tabawa na alaka tsakanin mata da miji misali alaka ta aure ya ba zai yi misali to in waɗannan abubuwan da makamantansu sun haramta to ina ga abin da yake shi kuma asalinsa haram kaka ne kana ƙoƙarin ki kiyaye mutuncin azumin ka kake yin karya a cikin yinin ramadan to kana so ki an sha ruwa ne ka ci gaba da karya to wanda ya halarta wanda ya haramta karyar a cikin wannan ramadan ai shi ne ya haramta ta a cikin daren ramadan idan kuma kai ta jure kai ta maza da mata cikin ƙarya har ramadana ya wuce to kana so ka ce abinda ka haƙura a kan yin shi na wata ɗaya ba za ka wuce da haka ba kenan ko daga baya za ka ci gaba to ai wata ubangijin ko wanda kake bauta ma a ramadana shine kuma a shawwal da dogada da sauran watanni mun fahimta mutum ya kame bai saba ma Allah ta bangaren zina ba a cikin watan ramadana to yana so sai bayan ramadana ne ya ci gaba ko ko zai yi alkafirar ya yi a cikin watan ramadana wanda babban masifa ke nan misali ka fahimci cewa kimar ramadana a zuciyarka shine yadda ka kimanta shi wajen kamewa daga abin da allah baya wanda wannan babban karatu ne ya kake tunanin azuminka zai yi kima zai yi martaba bawon Allah alhali a cikin wannan yinin kayi karya bakwai kayi karya sha biyar kayi karya ashirin ko da ɗaya ma ya kake tunanin ramadana azuminka zai yi kima alhali ka danna haƙƙin wani ya kake tunanin ramadananka azuminka zai yi martaba a wajen Allah a daidai lokacin da kayi shaidar zur abinda ka san ba baka cancance shi ba ka riki ya take tunanin ramadanan ka zai yi martaba bawan Allah yau din nan da aka shiga watan ramadana ranar farko ba ka san wancan kana jin haushin wancan zuciyarka tana tafarfata da wannan in ka ga wancan yayi murmushi ranka ya fashi. wancan kana so ka ga ya zame wannan kana so ka ga ya fashi? kuma kana so ramadanan ka yi daraja a'a wallahi ba zai yi ba ramadana jama'a ana samun matsayi ne da shi ga wanda ya shirya kuma daga cikin hanyoyin shiryawa tsabtace zuciya daga ita waɗannan dattin sannan tsabtace gabai daga abinda Allah subhanahu ta'ala baya su al'imam shafi'i rahimahullah yana da wasu abiyar wanda suke da alaƙa da aji masu matukar mahimmanci yana cewa Allahu yajzi as-sa'imina li'annahum min ajlihi sakharu bi kulli si'abi لا يدخل الريان إلا صائم أكرم جبال القوم في الأبواب ووقاهم المولى بحر نهارهم ريح السموم وشر كل عذاب الصوم جنة صائم من مأثم ينهى عن الفحشاء والأوشاد الصوم تفصيل الغرائز جملة <clears throat> وتحرر من ربقة برقاب ما صام من لم يرعى حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب ما صام من أكل اللحوم بغيبة أو قال شرا أو تعالي خراج ما صام من أدى شهادة كاذب وأخل بالأخلاق والآداب الصوم مدرسة التعفف والتقى وتقارب البعداء wal azrar cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadi na musamman ga masu azumi inna ma yi wa fasabiruna ajrahum bai da hisab su kuma masu azumi daga cikin sifofin su akwai hakuri saboda haka sun shiga ciki kuma manzo Allah sallallahu ya ba mu labari eh, a hadisi al-qudsi kullu amal kullu adam lahu illa as-sawm fa innahu wa ana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wani aiki na aikin na da aka aikata na alkhairi yana nan a wajen dan adam sakamakon yana nan yana jiran shi ko kuma an riga an san sakamakon illa sun sai azumi na masa tanadi na musamman sai a gobe kiyama in ya zo waje na ya ce masu azumi sun tafiyar da yininsu don neman yardar Allah duk da wahalar da ke ciki la yadkhulur rayyana illa sa'imun ba wanda zai shiga kofar rayyan a gobe kyama aljanna kenan shi azumi ya ce da wannan karanci da girmamawa da Allah ya ma masu azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma masu azumi kisin da suke ji kisin da kake ji din nan musamman kai ne azumi a yola ko a irin nan bangaren misali garin da akwai tsananin zafi da kishi to ladan ka na musamman ba yadda za a yi ka nemi yardar Allah kishi da wahala su same ka kuma a saka maka da wahala da kishi a kiyama Allah ba zai maka wannan ba insha Allah sai ce alƙawmu nan ne a shahid junnatu sahibin mimma sami azumin nan fa wata garkuwa ce da take kare mai azumi daga saban Allah yanha anil fahsha'i wal aushari azumi yana kare ma'abocinsa daga kutsama dokar dajin sabon Allah kace in kara maka bayani ai asawmu tafsidul ghara'id jumlata ai a cikin azumi ne ake kulle ake taure ake kulle duk wata sha'awar da za ta fije ka ta zuwa sabon Allah sha'awar nan ta jiki ce sha'awar nan ta kudin wani ne dukiyar wani ne haƙƙin wani duk sai ka ji ba ka sha'awa ba ka kana kyamar su saboda ne kana neman yardar Allah da azumin ka ka san kuma wannan abin in kai zai kawo ma ibadar ka ta azumi ka Ke ce ma fama mallamiyar a haka mujawir bai azumi ba bai samu ladan azumi cikakke ba wane wanda ke kula da haƙƙin makwabtansa ba bai kyautata musu ba sannan bai kyautata ma makusantansa da abokanan zamansa ko yan uwansa ba kaga yana kwaɗaitar da kai kai azumi kuma kai kai alkhairi sai ce ma fama man akala al-luhuma bi ghibatin aw qala sharran aw ta'ali kharaj duk wanda yake tuma majalisar sa da giba kana azumi ka zauna goma na safe sha ɗaya sha biyu bayan la'asar lokacin da azumin aka kusa a karba komai ya ji sai ka tanbatar da shi da giba da gulma wallahi jama'a mu kiyaye azumin wala ta kunu kallafi na tsabar zazzaha min ba da kowacin alkada kar ka taso tun daga waye tun daga ketowar tsarfijir baka ci ba baka sha ba a ce har la'asar sai ka zo ka zauna a majalisa kawai yi ta gulman wani wane yi kaza wane yi kaza wane yi kaza har cin azumin ka na 100% ya koma 90 75 kaza har da dishe da dishe zero har kuma ga laifin bayan Allah ala dalika huwa al-khusran al-mubin ka tashi gobe kiyama a ce kishin kishi kawai ake shiga maka amma ba ladan azumi Allah ya kare kuma wallahi a cikinsa ake ma'ana wani yanzu yau din ya tambatar da azumin wani kuma yana nan ya kiyaye azumin sa kaman kai haka zai gangarar da shi har ya kai zuwa faduwar rana Allah ya kama nan auta li kharaji ka zama kana azumi daukan wannan magana ka kai ma wannan annabi manci kenan dama asali haramun ne to balantana kuma cikin azumi tasbihi ake so da tahmidi yace ma sama man adda shahada ta sabi wallahi bai yi azumi ba cikakken azumi wanda ya shaidar su wanda ya yi sanin akan karya wanda ya abin da ba daidai ba ya san ba daidai ba ne shaidar sur kenan wannan bai yi cikakken azumi ba wanda ya siffanta da munanan labibu ya cutar da mutane da maganganansa shi in kana azumi bakinka ma ya yi azumi kidanka ya yi azumi jama'a ba a ji daga bakinka sai alkalima ba wanda in ta fito lada za ka samu amma ka zagi wancan ka wurga ma wancan ka mulmula ma wancan ka yi kaza kuma duk da sunan mai azumi a sake lissafi da ce asau madrasatu ta'affufi wattuha wannan kwas na kwana 29 ko kwana 30 makaranta ce ta kamewa da tsoron da kuma gina zuciya a kan tsoron Allah wata ƙarubil bu'ada'i wal azarari matsowan zukata tsakanin mutane sai sa aka ce ne azumin tare ne buɗe baki tare ne abubuwa tare domin a tabbatar da wannan cike da tare nan mu gane cewa muna buƙatar mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya muna buƙatar mu ƙaunaci juna in kalle ka ina murmushi zuciya ta ta fara yin murmushin kafin fuskata ba ta ciki na ciki ba kun fahimta a so juna don Allah a ƙaunaci juna babu mamaki bawan Allah a kwana ashirin da tara ɗin nan ko kwana talatin ba azumin ka da sadakar ka bane za ta kai ka zuwa samun yardar Allah tun Allah ya kalli zuciyanka ya ga cewa babu haushin kowa ta bangaren yayya kawai sai a ce su waye masu wannan zuciyar fara a tattaro su su shige aljanna jama'a kowace ibada tana da ɗanɗano kamar yadda ka ga abinci kowane abinci yana da ɗanɗano wallahi azim haka ibadoji kowace ibada tana da ɗanɗano yanzu kwai ɗanɗanon shi a kwai ko nama kifi kaza duk suna da ɗanɗano masara rogo gyada to tasbihi yana da ɗanɗanon shi na musamman fari yana da ɗanɗanonsa duk wanda istighfari kawai yake yin jayin tasbihi to akwai wani ɗanɗano da zai rasa kamar da ibn al-qayyim rahimahullah yake faɗa har yake cewa mai bambanci tsakanin istighfari da tasbihi zuwa Allah kana neman gafarar Allah akan zinubanka tasbihi ba tsarkake Allah kamar kai ne da 'ya'yanka biyu misali ɗanka da ya ce zo kullum ya ce baba dai na yi shi kai mun afuwa sai mun afuwa daga shi ne kamar istighfari ɗayan kuma shi kullum yanzu ka wallahi baba ina son ka baba wallahi in baka nan ina mutum tanka baba kaza yanzu me yake yana nuna maka ƙauna da kusantowar zuci yanzu kowanne za ka wadata da abin da ɗayan ya yi kowanne kana bukata wannan ne nuna yana son ka yana mutum tanka to cikin yayi ba daidai ba kuma ya ce ina mitin ɗinka amma kuma na yi laifi ka za ka min abuwa ya haɗa zuciya mun fahimta a cikin kai ba Allah ke so a tafiye akwai ɗanɗanon tasbihi akwai cikin bari akwai ɗanɗanon sallah ba a jin duk wata ibada ta duniya da kai ba za ka taɓa jin wannan gardin ba sai in sallar kai akwai ɗanɗanon azumi akwai ɗanɗanon sadaka duk sun ya sa marowaci wanda zai yin sadaka akwai wani daɗi da garbi da ake ji a zuciya shi ya haramta ma kansa insha Allah ya ce fatakullah mastafatu wasma'u wa atiqu wa anfiqu khairan li anfusikum yu'ati fadda fi sirrina abu ku ne za ku amfana ka ba da sadaka ka ba da kyauta kafin sadakar ta gama kaiwa hannun wanda ka aika mawa kai ka fara benefitin da sadaka waye ya amfana amfana to duka waɗannan ibadodin suna da garbi to abinda nake so ku kai mu gare shi shine tunda mun ce kowace ibada tana da ɗanɗano kamar yadda kowane abinci yana da ɗanɗano da me ake ɗanɗana abinci a gane bambancinsa da harshe su kuma ibadoji da me ake gane bambancin ɗanɗanansu da mene da zuciya to idan harshe bai da lafiya yana jin ɗanɗanon abincin haka nan idan zuciya ba ta da lafiya ba za ta ji ɗanɗanon waɗannan ibadojin ba wa man yaku za min murrin marizin ya ji murrin bi ilmasin zulala wanda yake bai da lafiya mai typhoid mai malaria sun ta kawo mai jus mai daɗi sai ce ya yake ɗaci ne a ɗacin ba a jisun ba ne a harshenka ne algaba ta ba kun fahimta saboda haka idan ka raya yininka ko ka ɓata yininka da zunubai da abin nan ba za ka ji ɗanɗanon ibadar azuminka ba saboda zuciyar yanzu da an katange da an ɗora mata ya sa ka samar da yanayi mai kyau a cikin zuciyarka zirrif da ka yi ibada sai ka ta samu zama wajen zama in ka tabbata sallah ka gama sallah wallahi sai ka ji natsuwa da nashwal qalbiyya da albunsur ruhi ya kama ka idan kai ibad azumi aka kai daya sai ka rika jin kasa kake kana tafiya amma wallahi za ka rika jin kamar ka dan yi sama duk da kuma a kasa kake me yasa kake jin haka zuciyar ke ta ƙara sama ta kusanta Allah duk ana jin wannan idan ka je ka waiwayi marayu ka je kai sadaka kai kaza sai ka ji tsarkin zuciya da natsuwa duka waɗannan abubuwa ne jama'a ba shafa labari su ne ba wasu suna rayuwa a cikin wannan ni'imar kuma sun riga sun shiga wannan aljannan kanka haramta ma kanka duka wannan jama'a yana babin alkafu ne a koya masa kamewa daga abin da Allah ya so ramadana yana koya mana albazlu bayarwa ga shi malamai suke cewa ba a kan mai fitar da zakka ya ce zai jira sai ramadana ya fitar da zakka a'a saboda idan ka jinkirta sai ramadana to yanzu akwai sadakar da ya kamata ka yi ta to yana riga na fitar da zakka a'a ka gaggauta fitar da zakkan ka kafin ramadana ba ramadana in ya zo sai ka samu damar shuka wata sadaka da alkhairi ina fata mun gane albazlu manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ramadana ya shigo iskar damuna wacce take ɗauke da ruwa ba ta kai su fitar da alkhairi ga mutane ba ka san ko iskan damuna ba ta bambance hanci babba da hanci mai faɗi da siriri kowa sai ya shata ko gajere babu a'a ka kare mun a'a wannan dogo tun da ka yi sama ba za ka sha ba kowa sai ya sha to haka alkhairin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana gama kowa lahuwa wa azwaju bil khair min ar-rih al-mursala sallallahu alaihi wa sallam daga hudowar al zuwa yanzu ungwana wa kai kamewa na kai wa man yabu kalba inna ma yafalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wanda yi rowa shi ya makansa rowa wanda ka gaba ka bashi ba in ba ka ba shi ba Allah zai kawo wanda zai ba shi kuma zai samu nasuwa to gara kai sauri ka nemi yardar Allah ta wannan babu alfadlu za mu tsaya a wannan gabar insha Allah dan Allah ya kai mu majalisi na gobe za mu karanta daga nan kuma mu dora akan majalis akan karatunmu na tafsiri insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu kaddara mana alkhairi a cikin rayuwarmu ya Allah kamar da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka ka haɗa mu aljannar firdausi gaba ɗaya da mu da masu kallo da masu sauraro da iyayenmu da malamanmu da kakanninmu da jikokinmu da mu gaba ɗaya ya Allah muna roƙonka duk wani alkhairi da albarka da arziki da yarda da rahama da jin kai da kake saukarwa a wannan yini ya Allah ka sanya mu riga mun samu ya Allah ka ba mu babbar rabo ya Allah ba dan halinmu ba Allah ka kare mu daga sharri masharranta da zaluncin azzalumai da muguntan masu mugunta da masu keta da kulle-kullen masu kulle-kulle da hasada masu hasada da girkin makirai Allah ka makantar da idanun mugaye a kanmu Allah ka yadda da mu ka yadda da ayyukan mu har da samu da samun ceton manzon ka sallallahu alaihi wasallam ka tayar da mu a cikin tawagarsa da ayarinsa har da samu da sharruwan alkautar daga hannayensa masu daraja ya Allah muna roƙon ka ka azza samu da aljannar tausi ka raya mu har zuwa ramadana ka karba mana sannan ka nuna mana ramadanoni masu yawa cikin albarka da aminci da kwanciyar hankali da arziki da walwala ta zuci da walwalar rayuwa da mu da ɗan uwanmu gaba ɗaya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولابائنا وجميع المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين